To masha Allah masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mu'az Musa Ibrahim ne a karo na farko a cikin wannan labari da za mu fara a yau, wanda kuma ga masu bibiyar wannan shiri na duniya labari sun ji yadda muka karkare labarin da muka faro tsawon lokaci. Kuma kamar yadda dama muka shaida muku a yau insha Allahu za mu fara da wani sabon labarin. Da fatan dukan masu sauraron mu a daidai wannan lokaci za su kasance da labarin musamman waɗanda suke so su shigo su bada gudunmuwa duba da har kullum muna faɗa sai ka ji labari ne sannan za ka iya bada gudunmuwa saboda akwai waɗanda suke ta so su shigo cikin shirin amma hakan ba ta samuwa to idan ya zama ka ɗauki gabarin fito da darasin da ka ɗauka a cikin labarin to zai sa su ma kansu su ji ka taɓo musu inda yake musu ƙaiƙayi da fatan al'umma za a kasance to kamar dai yadda muka sani muna tare da shi wannan bawan Allah da za mu fara labarin shi a yau amma duba da kusan a yau ne za mu fara ba mu san inda labarin nashi ya kunsa ba za mu je gare shi ne kai tsaye domin mu ji daga ina ne labarin nashi ya fara barkanka da shigowa cikin wannan shiri na duniya labari. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To kamar yadda muka shaida wa masu sauraro suna sauraron ka domin su ji daga ina ne labarin naka ya fara. To labari na ya fara a daidai lokacin da ina gida tare da iyayena guda biyu ina nufin mahaifina da kuma mahaifiyata hmm. wanda ina rayuwa tare da su a daidai wannan lokaci kuma akwai abokanai na waɗanda suna karatu karatu irin na boko na zamani. zamani wanda ni kuma a wannan lokaci ina da ra'ayin irin wannan karatu wanda kuma sai aka yi rashin sa'a daga bangaren mahaifina ba shi da ra'ayi irin na karatun boko to masha Allah masu sauraro kun ji yadda wannan bawan Allah ya faɗi labarin nasa daga inda ya fara kuma za mu shiga shirin ka'in da na'in idan ya so sai mu ji shin hakan ya haifar masa da matsala ne ko ya aka ƙare sai ku kasance tare da ni mu'az musa ibrahim kasance kana tare da iyayenka gaba ɗayansu kuma Allah ya sa kana son karatu musamman na zamani na boko amma kuma ka ce aka yi rashin sa'a mahaifinka ba shi da ra'ayi ka ce daga nan ne labarin ka ya fara eh gaskiya ne daga nan labari na ya fara to me ya faru bayan nan So, daga nan dai mahaifina ya yi yunkuri ya kai ni makaranta irin wacce ake cewa ta allo to a daidai wannan lokaci kuma mahaifiyata sai ta yi ƙoƙarin ta taushe shi ma'ana ta nusashe shi akan ita in so yana zama samu a bar ni ko da karatun Allah ne ya kasance in yi a gida ina gaban su gaba daya. To duba da kusan za mu iya cewa kowane shiri ko in ce duk wanda ya shigo wannan shiri mukan so ma mu ji a matakin shekaru kai a wannan lokaci gashi ana so a kai ka makarantar allo Shekarun ka za su kai nawa eh a wannan lokaci akalla shekaru na za su kai kamar shekara tara haka zuwa goma mm. so a daidai wannan lokaci da mahaifina yake yunkurin ya ga ya kai ni wannan makarantar allo da kyakkyawan niyya domin shi a tunaninsa ko a lissafinsa shine in dai yaro aka bar da shi gaban iyayensa ya tafi to zai fi karatu kuma zai fi mai da hankalinsa akan wannan karatu haka ne to ita kuma mahaifiyata daga nata bangaren tana ganin cewa duk da karancin shekaru shekaru da nake da shi a wannan lokaci to ko ma wanne irin karatu ne ina gaban su zan iya yinsa, domin akwai yara da yawa wanda suna gaban iyayen nasu har alkur'ani sukan sauke da sauransu to wannan shine dalilin da yasa mahaifiyata ta ta kokarin lallabar da rarrashin sa akan yayi hakuri ita ta dauki alkawari dukkan irin karatun da yake so in yi ina gaban su zan yi insha Allah a lokacin kana da yayi eh ina da yayo saboda kusan a family din mu kusan ni ne second to the last one ma'ana na biyun karshe hmm. kusan a iya cewa dan auta a wannan lokaci To amma a lokacin su a cikin yayyinka akwai waɗanda yake karatun allo ɗin ko in ce aka kai shi makarantar allo? Eh akwai waɗanda an kai su makarantar allo a wannan lokaci. Hmm. So amma kuma sun riga sun yi abin da ake cewa sauka kuma sun dawo gida suna ci gaba da harkokin yau da kullum na rayuwa. Wato sai shi mahaifinka a lokacin yake ga kai ne ka zo gabar da kai ma ya kamata a ce an kai ka ka samu wannan karatu na allo. Kwarai da gaske to shine mahaifina yake ganin cewa an zo wata gaba da ni ma ya kamata kamar yadda waɗancan can suka je suka yi suka dawo to ya kamata ni ma in je can domin a samu ilimi na karatun addini a lokacin ka ce mahaifiyarka ta yi masa alkawarin cewar ai idan aka kyale kama tana kallon ka za ta iya saka ka yi karatu ya yarda da hakan? Eh gaskiya a matakin farko bai yarda ba, to amma dai tunda tsakanin miji da mata sai Allah ta dinga lallabarsa ta dinga lallabarsa har aka kai matakin da ya fahimci me take nufi, amma yake ce mata ta yi masa alkawari cewa ko bayan ba ransa ba za ta saba ba daga wannan alkawari da ta ɗauka, kuma ta tabbatar da cewa wannan karatu an yi shi. to a daidai wannan lokaci sai aka ɗauke ni aka kai ni wata makaranta wani malami a nan kusa da mu kuma shi ma yana ana kawo mai almajirai daga gurare daban-daban wato makaranta Allah eh makaranta Allah a wannan lokaci hmm. so aka kai ni to kafin nan dama na baro a baya shi mahaifina ya kasance ma'abocin tafiye-tafiye. Wato kamar kasuwanci haka? Eh yana fita kasuwanci idan tunda shi manomi ne a karkara idan aka yi bazara aka yi noma aka gama aka kawo amfani gida to daga wannan lokaci kuma yakan fita ya tafi nema Mm. idan lokacin damuna ya sake zagayowa zai sake dawa idan ya tafi yakan ɗeba watanni kafin ya dawo so wannan dalili sa tunanin da mahaifiyata ta yi a kan cewa a yi haƙurin a banni in yi karatu a gida bayan lokacin da aka sa ni a makaranta allo ina zuwa to sai ya kasance ta je ta samu wani abokin mahaifina tunda dukkan yan uwan mahaifina mata ne a wannan lokaci sai ta samu abokin mahaifina ta sa shi ya sa ni a makaranta ta boko wacce take hada da islamiyya so a wannan lokaci ina zuwa makarantar allo da safe ina kuma zuwa da daddare so amma ita kuma makarantar boko idan an taso mu waccan da safe kamar karfe bakwai zuwa bakwai da rabi to sai ko mu shirya mu tafi waccan makaranta ta boko wacce ake zuwa da safe so a daidai wannan lokaci aka ci gaba ana zuwa lokaci idan shekara ta zagayo ko kuma lokacin noma yayi mahaifina zai sake dawowa gida ya zo a ci gaba da inda aka tsaya ma'ana tunda ma'abocin noma ne yakan noma abin da yakan kai mu tsawon lokaci muna ci so saboda haka wannan ne yasa mu a bangaren abinci kan bamu da matsala so saboda haka mahaifina da ya dawo sai ya samu da cewa an sa ni a makaranta ta boko wacce take haɗe da ta islamiyya wato tun a wannan lokacin ma ita mahaifiyar taka ita ce ta kai ka wannan makarantar boko da islamiyya din eh ita ce ta sa abokin mahaifina ya kai ni ba tare da cewa ma mahaifin nawa ya sani ba to abin da ya min daɗi a wannan lokaci shine shi mahaifina bai da ra'ayi akan abin da ya shafa harkar karatun boko to amma da ya ji cewa makaranta ce ta islamiyya da boko sai abin ya bashi interesting a kai ma'ana ya dan nuna kaman bai nuna fushin sa ba a kai wato sai zama ma yana karfafa maka gwiwa yawwa sai ya ji daɗi ni kuma abin da ya mun daɗi a wannan lokaci bayan kwana biyu da dawowarsa sai ya je kasuwa sai ya siyo min jaka irin jaka wacce ɗalibai suke goyawa a wancan lokaci duk wanda ka gani da irin wannan jakar to gaskiya a iya cewa iyayensa masu hali ne wato dan gata yau a iya cewa dan gata ne to da na ga ya siyo mu wannan jaka sai ya kara mun karfin gwiwa na ji cewa a ah, to ai kenan yanzu mahaifina ma kenan ya amince ma je in yi ainihin wannan karatu to bayan nan ina aji uku na firamare sai ubangiji Allah ta wata wata'ala ya wa mahaifina rasuwa to daga nan ne kuma kalubale ya fara To amma a wannan gaba na ajin firamare da kake tunda watakila a lokacin baka kai ga ka gama ba mahaifinka shi ya ɗauki gabaran wucewa gaba na duk wasu abubuwa da ake bukata a makaranta ya yi maka E, a wannan lokaci kafin rasuwar mahaifina tunda shi kamar yadda na faɗa ma'abocin tafiye-tafiye ne kuma yakan ban mana abin da zai kai mu tsawon lokaci muna ci to a wannan lokaci idan yana nan abubuwa suka zo na bukata na makaranta littafi da sauransu yakan siya mu domin wannan ne ma yake ƙara ƙarfafa mun gwiwa cewa yanzu mahaifina ya sauka daga wancan udiri nasa na baya son karatun boko to tare da wannan duk lokacin kuma da baya nan mahaifiyata ta kan yi amfani da abin da take da shi wajen biya mun saboda in za ka yi la'akari a zamanin baya har zuwa yanzu ma za ka ga makarantu na firamare ba kashe kuɗi ake da yawa ba. Musamman makarantun gwamnati. Wa makarantun gwamnati na firamare tunda makarantar gwamnati ce. So saboda haka a wannan lokaci ba a kashe kuɗaɗe masu yawa. Sai dai kawai in ka sai ma yaron ka uniform da littattafai da sauransu ka kai shi sai dai dai kuma yanayi na rayuwa abubuwan da za a bukata yau da gobe waɗanda kuma zaka ga ba masu tsada bane to a lokacin ka ce ba a daɗe ba lokacin kana aji biyu sai Allah ya wa mahaifinka rasuwa ya aka yi kuma ya kaji kai a lokacin rasuwar tasa to a wannan lokaci lokacin da mahaifina ya rasu ma dai ina makaranta so saboda haka lokacin da na dawo na ga yanayin gidan ya canja akwai mutane a cikin gidan haka dai irin alamun da gida ba lafiya amma a lokacin a gida yake rashin lafiya ya a wannan lokaci eh mahaifina ya rashin lafiya amma ba doguwar ya ba so saboda haka wannan rashin lafiya an kai shi asibiti so kuma ya samu lafiya ya samu sauki amma da ya dawo gida bayan samun sauki da bayan kwana biyu kuma Allah ya masa rasuwa hmm. a cikin watan azumin ramadana a wannan lokaci idan zan iya tunawa so saboda haka bayan rasuwar mahaifina tabbas mun fuskanci kalubale na rayuwa tare da mahaifiyata a wannan lokaci kafin mm. ya zama mun kai ga nan mm. ka dawo gida ka ce ka ga gida gaba ɗaya gida ya canja wane ne ya same ka nuna maka cewar mahaifinka ne ya rasu eh a wannan lokaci babu wanda ya faɗa min sai dai da yake akwai yan uwan mahaifina da sauran mutane na cikin gida da makota tun da duk sun riga sun zazzo na dawo da jakata ta makaranta sai wata daga cikin ƙawar mahaifiyata sai ta jawo ni jikinta haka sai na zauna na zauna kusa da ita to alamu ni a wannan lokaci na san mutuwa to amma ban san ma'ana idan aka ce mutum ya mutu tunda ni ba taba ganin gawa ne ba ba zan iya gane cewa wannan abu ne wanda ya mutu kowa ya ba to amma tunda akwai yanayi na koke-koke da wasu suke yi a wannan lokaci ya nuna cewa dai lalle gidan nan akwai matsala Eh, amma kuma baka iya gane cewar mahaifinka ba ba wanda ya faɗa min ba wanda ya ce min mahaifinka ne ya rasu ko wani abu dai mai kama da haka hmm. to amma dai yanayi ya nuna cewa lallai akwai matsala a cikin gida to wannan dalili yasa ni ma sai kawai yanayi ka san. yaro in ya ga mahaifiyarsa na kuka to ko da bai san me sababin abin da ya sa ta kuka ba shi ma zai iya kama yin kuka wato kai ma kawai sai ka bi ayari ni ma sai na bi ayari sai na ji na fara kuka a daidai wannan lokaci so saboda haka ana rarrashi na sai wani dan uwan mahaifina da ya zo sai ya kama ni sai ya fita da ni waje so da ya fita da ni ya je can ya sai min irin dai abu haka dai na yara ya sai min ya zaunar da ni aka bani na ci to daga wannan lokaci kuma duk ashe ma an riga an kai shi an yi jana'iza sauran masu zaman makoki ne a wannan lokaci mm. so saboda haka ana nan shine sai tunda akwai abokanai na a wannan lokaci kuma a lokacin da shi mahaifin naka ya rasu za ka kai shekara nawa eh a wannan lokacin zan kai a kamar shekara goma sha biyu sha uku a wannan range din hmm. to saboda haka akwai abokanai na da sauran yan uwa haka sai in ji ana cewa ya karin hakuri haka da godiya to tun daga nan na fuskanci cewa lallai tun da dama na san ga yanayin da yake an dawo da shi daga asibiti bayan ya samu sauki kenan na tabbatar da cewa to mahaifina fa shine Allah ya masa rasuwa gashi kuma ana ta zirga zirga ma kai baka ganshi ba na'am ni ban ganshi ba ana ta zirga zirga kuma ana ta ya hakuri Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara dai da sauransu to tun daga nan na sallama na tabbatar da cewa mahaifina ne Allah ya masa rasuwa a wannan lokaci to bayan ya rasu ya aka yi to bayan rasuwar mahaifina lallai mun fuskanci kalubale na rayuwa domin duk lalacewar mahaifi a gida garkuwa ne domin shi ne zai fita ya nemo ya kawo wa iyali abin da za su ci to bayan rasuwar mahaifina mahaifiyata tana da 'ya'ya da yawa domin akalla za mu kai mu goma a gabanta so wannan dalili ya sa mahaifiyata take fita domin yin abin da ake cewa a karkara shine kamar sussuka sussuka na abin amfanin gona gero dawa da sauransu ko kuma roro irin na wake mm. to da wannan take samun abin da kuma muke ci gaba da gudanarwa na rayuwa a wannan lokaci amma a wannan lokaci a cikin 'ya'yanta duk babu wanda ya girma watakila wanda zai iya jibanta al'amarinku gaba ɗaya eh a wannan lokaci 'ya'yanta akwai manya wanda sun girma to amma sai dai da yake sha'ani na rayuwa a wannan lokaci guda ɗaya ne ya aure daga cikinsu to kuma shi ma yanayi na rayuwa a iya cewa a wancan lokaci shi ma bai da cikakken ƙarfin da zai riƙe tunda akwai ƙannansa sannan ga shi ga kuma matarsa a wannan lokaci kamar nauyin ya masa yawa ita ma dole daga nata bangaren sai ta yi nata kokarin hakan baya nuna cewa sauran ƴaƴanta ba sa taimakawa suna taimakawa kwarai da gaske hmm. to amma abin yana buƙatar ita ma daga nata bangaren sai ta yi nata kokarin to amma shi mahaifinku a lokacin mahaifiyarku ce kaɗai matarsa a wannan gida koko yana da wasu matan? Eh, mahaifiyarmu tana da abokiyar zama a wannan lokaci, hmm. saboda haka mahaifiyarmu ita ce ta biyu a wajen mahaifina. Hmm. To, wannan dalili yasa da ita waccan ma'ana abokiyar zaman mahaifiyata da mahaifiyata tunda zama ne aka yi irin nada. ba ka gane wanne ne ɗanɗan waccan wanne ne ɗanɗan waccan tunda duk kansu a haɗe yake komai tare suke a wannan lokaci mm. so abin da ya sa a matakin farko ban kawo ita ainihin abokiyar zaman mahaifiyata ba a cikin labarin saboda zama ne ana yin sa gaba ɗaya zama ne wanda yake ba irin na yanzu ba a iya cewa mm. ai watakila abin da mai sauraro zai so ya ji shine tunda ita ma tana da 'ya'ya bayan rasuwan mahaifinku kowa ya ja nashi 'ya'yan ne koko 'ya'yan sun haɗa kai an ci gaba da neman abinci kuma ana ana kawo iyaye tabbas a wannan lokaci ‘ya'ya sun haɗe kansu saboda ita a ɗakin ita abokiyar zaman mahaifiyata su su ‘ya'yanta su uku ne hmm. akwai namiji guda ɗaya akwai mata guda biyu to wannan dalili yasa a wannan lokaci mahaifiyarmu ita ce tafi yawan yaya saboda haka ita ce hankalinta ya fi karkata a kan yaya za ta yi harkar gudanarwa na waɗannan yara da aka ban mata so saboda haka mahaifina ya bar gonaki da sauran abubuwa wanda suka shafi gado to a wannan lokaci an riga an raba ita waccan ɗaya matar mahaifin namu ta koma garin ma sannan kuma ta tafi da abin da yake shi ne rabanta na gado a wannan lokaci amma ƴaƴanta duk kuna tare da su ƴaƴanta duk ana tare da su kuma tun da dai misali suna nan ta tafi da ƙananan wanda suke tare da ita babban kuma tun da shi ma yana fita nema haka to sai kasance shi yana nan gida ita kuma ta tafi da waɗancan ƙanana gabanta hmm. so wannan dalili yasa ta kuma mahaifiyata tunda ƴaƴan da ke gabanta suna da yawa shi yasa ta fi mai da hankali hankali akan yaya za ta yi ta nemo abin da za su ci kuma a wannan lokaci shekaru sun tura babu yanayi na bata mai da hankali wajen cewa ta sake yin wani aure ba. eh a lokacin za ta kai kamar shekara nawa? E, to a kiyasi shekarunta dai gaskiya sun tura, mm. amma a kiyasi za ta kai hamsin da wani abu. Hamsin da wani abu. eh saboda shekarunta sun tura gaskiya sosai. Mm. To amma a lokacin ka ce sai ta yi sussuka sannan watakila ta samo abincin ma da za ku ci mm. ko roran wake. ya maganan wannan karatu da a baya ka fara eh kamar yadda na faro da wannan sussuka da wannan abu da take fita ta yi na kaman aikin gona hmm. ai da shi ne takan samu abin da kuma wasu lokuta take biya min al'amura na karatu domin ba zan manta ba wannan shi ne yana daga ciki tunda muna yin noma akwai noma ni karfi na bai kai ba a wannan lokaci amma yayuna suna noma da wannan noma da ake da wannan kwadago da take yi da shi ne take samun abin da take ci gaba da biya min sha'anin karatuna wato ko da bayan baya nan ba ta kasa a gwiwa ba wajen tallafa maka tunda kamar a baya dama ta ce ta ɗauki alkawari ko da bayan ba ransa ka ci gaba da karatu tunda ta hane kai ka makarantar allo ta cika wannan alƙawari. wannan yana daga cikin abin da kullum take faɗa min tunda ta riga ta ɗauki alƙawari wa mahaifina cewa ko bayan ba ransa za ta tabbatar da cewa na yi dukkan irin karatun da yake so so waccan makaranta da muke zuwa ta islamiyya da boko da kuma waccan makaranta ta allo duka ana zuwa kuma ba ya ƙasa a gwiwa ba tana yin iya bakin ƙoƙarinta sai dai a daidai wannan gaba kusan na iya cewa aboki ko abokai sun so su yi tasiri a kaina a wannan lokaci domin a daidai wannan gabar waccan makaranta ta boko da islamiyya a kusa da gidan mu take to sai aka ɗauke ta tunda a wannan temporary site ne aka buɗe wannan makaranta sai aka buɗe mata gurin zama na dindindin inda aka sake gina wata makarantar sai aka ɗauki ɗaliban suka koma can wanda gaskiya a wannan lokaci ya yi nesa da inda gidan mu yake sosai don haka sai ka taka yawa sai na taka yana da nisa sosai hmm. to daga nan ne kuma sha'anin karatu na ya fara neman ya fuskanci kalubale domin koma da aka yi nesa da wannan makaranta yasa in zan tafi makaranta dole sai na biya ta gidan wani abokina hmm. domin mu tafi makaranta tare da shi to shi kuma gaskiya mutum ne wanda baya mai da kusan na iya iya cewa a wannan lokaci karatun bai dame sa ba mm. kuma a lokacin a gaba yake da ni a aji ma domin shi ya kusa kammala kusan a kusan aji shi da yake a wannan lokaci ka san shi yaro yakan yi kallo ne ga na gaba kai a wannan lokaci watakila kana kallo ne akan inda ya dosa jajircewarsa kai ma ka jajirce amma sai ya zama an samu akasi eh, an samu akasi dan gaskiya ba zan manta ba a wannan lokaci na manto a baya akwai duk irin littafin da ake bukata na textbook da na rubutu mahaifina diya sai mun su a wancan lokaci mm. a lokacin da ya siya mun wannan daka to duk kusan littafin da aka je za ga a makaranta sauran ɗalibai ba su da wasu textbook din amma ni duk ina da su a wannan lokaci to shi wannan abokina da yake fi ni yau a wannan lokaci tunda shi a makarantar ma gaba yake da ni a aji to sai kasance in na biya ta gidansa za mu je wannan makaranta sai kuma ya ja ni wani guri daban ba makarantar ba